babbar kotun kano ce ta yanke hukuncin cewa kungiyar ta ladabtar da barista okechi ku nweze saboda shishigin da ya nuna a gabanta yayin kokarin kare tsohon gwamnan na kano rabi musa kwankwaso game da batun karar da aka ce gwamnan ya shigar yana neman kotun ta dakatar da hukumar efcc daga duk wani yunkuri na kama shi biyo bayan korafin da 'yan kungiyar fansho ta jihar kano suka gabatar mata na zargin gwamnan ya yi sama da faɗi da biliyoyin naira mallakar 'yan fansho yayin da yake kokarin kare tsohon gwamna a gaban kotun barista cikin waze ya nemi kotun ta hana hukumar ta efcc wancan yunkuri nata na kama tsohon gwamna yana mai cewa jami'an hukumar na kokarin keta alfarmar tsohon gwamnan a matsayinsa na dan majalisar dattawan najeriya ko da yake kotun ta amshi wancan roƙo na barista in waize amma daga bisani tsohon gwamnan Rabi musa kwankwaso cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai ya ce shi ba da sani ko izinin sa lauya in waize ya shigar da waccan ƙara ba kuma ma asali bai san wanda ya tura shi kotun ba hakan ta sanya daga bisani kotun ta janye wancan umarni kuma ta ci tarar barista in waize naira dubu hamsin tare da umartar ƙungiyarsa ta lauyoyi ta ɗauki matakin ladabtarwa a kansa yau da kimanin makonni hudu kenan da ba da waccan umarni na kotu amma ya zuwa yanzu babu wani abu da ya nuna alamar kungiyar na yunkurin mutunta umarnin barista mamman lawan yusuf fari shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar lauyoyi ta najeriya mun ji labari kamar yadda kowa yake jin labari kuma magana ta je kotu hakika cewa wani lauya mai suna cikin nweze ya je ya tsaya ma tsohon gwamna rabiu kwankwaso ba tare da izinin shi tsohon gwamna ba a matsayina na shugaban lauyoyin jihar kano kungiyar lauyoyi ta kano har yanzu ban samu wata takarda a rubuce wacce ta ce mu bincika wannan magana ba walau daga kotu walau daga shi tsohon gwamna rabiu kwankwasa ba ko kuma wani wakilinsa ba muna dai saurare kotun za ta iya rubuto mana wani mai sha'awa ma kuma zai iya zuwa ya saka kotun ta rubuto ko kuma shi wanda aka ganin an masa wannan wakilci ba tare da izininsa ba tsohon gwamna zai iya rubuto mana kai tsaye wani wakilinsa ma zai iya rubuta mana cewa yana rubutu a madadin tsohon gwamna rabiu kwankwaso kowace hanya aka biyo za mu iya ɗaukan mataki a kai barista mamman lauyi sufari kenan shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya